ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد اقرأ أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد duk sa'an da Allah ke son ya kafa shari'a ko doka sai ya kira mutane da sunan imani saboda imanin da kai ɗin nan shi ne zai tilasta maka ka bi abin da Allah ya faɗa Tunda da ka yi imani da Allah madaukin sarki to dole ka shaurare shi me ya ce ka yi me ya hana karka yi me ya faɗa duk dokokin da ya gindaya maka dole ka ɗauki su ka yi aiki da su gwargwadon iko shi sa dama ya kira ka da sunan imani saboda imani ɗin nan shi ne harsashi shi ne tushe na farko na a gindaya maka a kafa maka shari'a wanda bai yi imani ba wannan matsaloli sai a ce ba su shafe shi ba amma kai da kai imani dole ka shaurara wa wanda kai imani din nan me ya faɗa me yake so me ya ce kai me ya hana ka ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yabluwannakum lahu bi shay'in min as-sayd la muwatta'atun lil qasam wallahi Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku kada ka taba tsammanin cewa don ka yi imani don kana bin Allah Allah ba zai jarrabe ka ba dama Allah ya tabbatar da wannan rayuwa da ake gani allazi khalaqal mauta wal hayata yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to ya ku wanda suka yi imani wallahi bit tawkid da rantsuwa da nuna tawkid layabluwannakum Allah Allah zai jarrabe ku bi shay'in min as-sayd da wani abu na abin farauta tanaluhu aidikum wa rimahukum ma'ana abin farauta din nan in karami ne za a iya kamawa da hannu in mai karfi ne mai gudu ne sai an harbi sai an sai ai harbi kenan ko liya alama Allah man yakhafuhu bil ghaibi dan Allah ya sani liya alama sai kaga imamu Suyuti Allah ya kara masa da ce <coughs> Allah ji kan sai ce ilma zuhurin liya alama Allah man yakhafuhu bil ya ay liyatabayyana man yakhafu Allah bil ghaibi faman i'tada duk wanda yake tahaddi yayi zalunci ba'da zalika bayan haka falahu azabun alim Allah zai masa azaba azaba mai radadi sai kuma Allah madaukakin sarki ce to yanzu jarraba jarrabawa za ta zo ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqtulu الصيد wa antum kada ku yi farauta kuna cikin halin eh, harami ko ka dauki haramin umra ko haji ko ko cikin makka ko cikin ashhurul wa man qatalahu minkum ko makka wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abin abin farauta ya dau harami da gangan fajaza'un mislu ma qatala minan na'ami <coughs> sai a samu mutane biyu masu adalci ko malamai masu adalci sai su zo su yi hukunci wannan abin da ka kashe daidai da yake da kaza in za ka biya in za ka yi in za ka yi in za ka yi abin nan ka fara ga abin da za ka yi ya hukumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baligal ka'abaki za ka ba da hadaya da za a kai mm, mm, mm, ka'aba au kafaratu ko ko kaffara ta'amu masakina ko su ce maka wannan abin da kai farauta ka kashe shi da gangan to dokar Allah ta sauka a kanka ko dai kaffara ko ko a za ka yi hadaya wannan abin ya yi daidai da dabba kaza to kaza za ka biya sai ka saya kamar a ta maka ko ko a'a bai yiwu ba za ka ciyar da miskinai sai su nuna maka ga yadda za ka yi ga abin da ya kamata ka bayar au adu zalika siyaman ko ko a'a si azumi za ka yi sai a auna dai wannan abin da ke kanka din nan gwargwadon shi za ka yi za ka ci da miskinai ko in azumi za ka yi sai malamai adilai ce maka azumi kana kaza za ka yi saboda me aka ce haka liya zuka wa bala amri saboda ka ɗanɗana aikin da kai nan abin da aka hana ka afallahu amma salafa Allah ya yafi ga abin da aka yi ya wuce wa man na'ada wanda duk ya koma ya sake yi da gangan fayantaqimu Allahu minhu Allah madaukakin sarki zai masa azaba wallahu azizun Allah shine buwayayyen sarki a cikin halittarsa zuntiqam wanda yake iya intikam ya kama ka da laifinka kuma ya ma azaba banda Allah ba mai iya yin wannan iqra uhilla lakum saidul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum an halatta muku abin dabbobin da ke cikin ruwa kaman kifi kaman menene da menene wa ta'amuhu abinci su kuma mata'an lakum abin jin daɗi ne zuwa gare ku ya lissayyarati haka matafiya za su iya yin guzuri wa hurrima alaikum saidul barri amma farautan sarari an haramta muku farauta ta kasu kashi biyu ko a farauta abin da ke cikin ruwa ko abin da ke cikin sarari abin da ke cikin ruwa din nan kaman kifi da makamantansu wannan an halatta muku za a iya ci za a iya guzuri shi yasa yace walis sayyarati amma farautar dabbobin da ke sarari ba cikin ruwa ba wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma matukan kuna cikin ihrami da umra ko hajji wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi ilaihi tuhsharuna aka ce ku ji tsoron Allah to sai aka kawo matsala mai ban tsoro me yasa za a ji tsoron Allah yace allazi ilaihi tuhsharuna ku ji tsoron Allah Allah da yake baki ɗayan ku za a tattara ku a koma gare shi ba wanda zai iya kwace kansa ko ya fita cikin wannan tattarawa tun daga cikin kabari har a kori kowa baki ɗaya a zo farfajin alkiyama gaba ga zatin Allah maraukin sarki tun daga kan annabi adam har zuwa karshen halittar da Allah ya yi kowa duk ɗan adam da aljani za su taru sa'an nan sai Allah ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan ba na ba ba ka da yadda zaka yi za a kawo ga zatin Allah to in ya zamana ba za ka iya kwace kanka ko ka ƙi zuwa in za a tara ka gaba za a tattaro ka a tsayar da kai gaba ga zakin Allah ba to abin da ya fi maka alkhairi ka ji tsoronsa a duniya saboda in an waye gari a can tsoron da ka ji masa yayi maka amfani amma in kai kin ji ji tsoron Allah kana tara ma kanka laifi ne kana tara ma kanka aiki ne ana nan ana nan kana ji da mulki kana ji da kasuwanci kana ji da ilimi kana ji da menene ka faddare ma shari'ar Allah rana ɗaya sai ga kuma ka samu kanka ga gaba ga zatin Allah ba za ka iya kin wannan ba to sabon Allah da kai da taurin kunni da kai a duniya amfanin mai zai maka kenan ba shi da amfani kenan ko hankali kuma shi ne a ce kai abin da zai tsirar da kai kada kai abin da zai halakar da kai an fahimci wannan matsala ja'alallahu al-ka'abata ja'alallahu بنى الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس Allah maɗaukakin sarki ya sa Ka'aba ta zamo ko ya halicci Ka'aba don ya zama mai albaitul haram kenan me yasa aka halicce shi ko ya zama ce qiyamal linnas ma'ana maqamati hayatihim ma'ana rayuwarsu baki ɗaya da tattalin arzikinsu da kai kawansu da ibada da komai da komai baya shi kenan daraja kenan Allah ya ba su shi yasa Allah madaukin sarki ya kare wannan gidan wannan ka'aba ɗakin Allah Allah ya kare shi tintini har aka aiko annabi Ibrahima ya zo ya jaddada gidan ka'aba to zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani sarki mai ji da kai mai kasaita ya ce shi sai ya je ya rushe ka'aba to bai san abin da Allah ke nufi da Ka'aba ba Allah ya yi Ka'aba ne saboda Qurayshawa al'ummar da ke wajen tattalin arzikinsu wayewansu rayuwarsu kai komansu duk baki ɗaya su Ka'aba to sai ya tashi ya ce za shi ya rushe Ka'aba to sai ya je ya samu halin da ya samu kanshi aka je dattawan Ka'aba su wane ne Abu Talib za a ce za a je a rushe kaba ya dauko manyan giwaye zo duk sa'an da suka kai kusa da za su shiga makka sai su durkusa in an juya za a koma yaman sai su tashi duk yadda ya yi ya ga al'amari bai yi ba to shi ne allah maraukin sarki yake yi ma muta shawa minna yana cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ألم تر كيف فعل ربك baka ga abu yadda ubangijinka yayi ba a lokacin shekaran da aka haifi annabi gine ya amul fil ba aka ce a haifi shi amul fil ba to aka haifi ka yau ko jiya ko ba ya za a yi kuma ce baka ga abin da aka yi musu ba a lokacin ai ba za ka gani ba baka nan ko kana dan kankani ba za ka gani ba dimi sa aka tambaye aka ce alam tara baka gani bane ba saboda abin da idon ka ya gani da abinda ido na ya gani da abin da idon ta ya gani da abin da idon su da abin da idon mu ya gani ba shi da ƙarfi kamar abin da Allah ya ba mu labari ya ce muna haka al'amarin ya kasance saboda idon ka zai kuskure idona zai kuskure idon ka zai dindimi amma abin da Allah ya ba da labari haka yake tabbas babu ko shakka an fahimta sai a ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga abinda ubangijin ka yi ma ashabul fili ba wayanda suka zo da giwaye za su je su rushe kaba ba alam ji kaidahum fi tadlil bai sa bakircin su ya zama ya bata masu sun khasara ba wa arsala alaihim ya aika masu tayran sun saye Babila suna jere Tarmihin bihi jaratin min sijili tana jifan su da bama bamai faja'alahum كعصف ma'akul sai ya sa suka zamo kaman karmami cinyanye suka zamo ba su da wani karfi ba su da wani tasiri an halakar da su kenan to me yasa Allah ya yi wannan to shine Allah yake ce ma Qurayshawa an yi wannan ne abin ila fi Quraishi ila fihim rihlatash shita'i was-sayf saboda Qurayshawa sun saba tafiyan lokacin sanyi da lokacin zafi za a je kasan sham a sauka za a kai a sayar za a gawo to shi yasa tattalin arziki duk ko duk inda kake zaka tattaro ka kawo makka ka zo ka yi ciniki ka zo ka yi kasuwanci darajar da Allah ba su kenan yace li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf falyabudu rabba hazal bait su bautata ma ubangijin wannan gidan allazi wanda at'amahum min ju'in ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawf ya aminta da su daga wani tsoro to sai malamai sai aka tabbatar da cewa rayuwa kashin bayan rayuwa abu guda biyu ne abinci da zaman lafiya in kai lissafi ka gani waɗannan abubuwa guda biyu in a rasa ɗaya a cikin rayuwa ba za ta fi ba abinci da zama lafiya allazi at'amahum min ju'in abinci kenan wa amanahum min khawf zaman lafiya kenan tsaro kenan to sai aka ce ayi lissafi a gani duk zaman lafiyar da kuke ciki da tsaro da komai in babu abinci aka shiga yunwa ya za a samu kai rayuwa za ta tafi duk abincin da kuke da shi da wadata da menene da menene aka waye gari ba aminci rayuwa za ta tafi to sai an samu nan guda biyu shi sa duk wanda ke kaunar al'ummar kasarsa duk wanda ke son kasarsa duk shugaban da ya san mecece rayuwa farkon abin da yake yi tukunna a saman ma mutane waɗannan abubuwa guda biyu a saman musu tsaro a saman musu abinci ga tsaro ga abinci to daga baya duk abin da ake so a gina cikin rayuwar zai tafi amma ba tsaro ba abinci ko ko a'a ba tsaro ga abinci ko ga tsaro ba abinci duk sa'an da ka cire ɗaya cikin waɗannan rayuwa baki ɗaya wallahi rayuwa ta lalace kenan yasa me ƙashin bayan rayuwa ko da zaka waye gari ka zamo kansila ko chairman na local government ko gwamna ko mataimakin shugaban kasa ko shugaban kasa farko me za ka yi ma al'ummarka shi ka samu musu na guda biyu da Allah madaukakin sarki yake yi ma Quraishawa gore da su allazi at'amahum min ju'in a san ga abinci duk wanda ya taba zuwa umra ko ya taba zuwa aikin hajji ya san abinci dai a cikin makka hakka gama aikinka abinci bai isa ya taba ma tattalin arziki ba fan goma ka canza shi za ka yi ta kashewa mi'at riyal kenan za ka yi ta kashewa haka ka ji ka ci abinci dai da za ka ci wai ɗanka koshi bai isa ya taba ma tattalin arziki ba ya yi kaɗan an fahimta su sa'an nan kuma har ka gama aikinka wutan lantarki ko rawa ba ko girgiza ba zai yi ba in a ce ba wannan aminci da lamuni ka kalli mutane lokacin da suke tawafi ko sa'ayi balle yanzu a ce ashirin da bakwai in ka kalli yadda mutane ke sa'ayi suna tawafi a ɗauke wuta minti biyar mai zai faru sai halaka sai sa har a gama da wutar lantarki da ruwa ba abin sai a gama har a gama a tafi kaman ba a taba wutar lantarki ba kaman ba a taba ruwa ba kaga an samu abinci kenan ko aminci ko fa kowa ya san yadda ake cire zara ta manya-manyan mutane manya-manyan sojoji da 'yan sanda da saboda ana kewaye mutane za su su yi aiki za su arafa duk inda za ku za ku yi ku tarar da tsaro na wajen har a je a dawo to kaga aminci da tsaro Allah ya kawo ya tabbatar musu da wannan abinci kuma Allah ya hore musu shi yasa ake aka yi musu gori da wa'annan abu guda biyu duk sa'an da Allah ya maka gori da abu wannan abin yana da matukar muhimmanci kenan banda Allah musamman wannan al'amari yana da wuya Allah madaukin sarki shi ya san halicci ya halicci dan adam shi ya san cewa me zai rike ma ɗan adam rayuwarsa ya ji daɗin rayuwa ya bautata masa Allah ya halicce ka ne don ka bautata masa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni dan adam da aljani na halicce su ne don su bautata min ma uridu minhum min rizqin ba na so su bani arziki ba na so su bani ci da sha na halitta musu duk na halitta musu wannan dubki daya to ibadan nan da Allah halicce mu dan mu yi ibada ba za ta yi ba sai ka ci kakoshi ibada ba za ta yi ba sai kana cikin aminci ba haka bane ba to shi yasa sai Allah ya samu musu aminci da abinci in kana so ka sanka ta zauna lafiya kana kana mutunta mutanen kasanka kana da kishin kasanka kai kokari ka samu musu tsaro kai kokari ka samu musu abinci abubuwa su daina yi sama ana ta fama ana neman man fetur da wahala ana neman diesel da wahala ana neman makamashi makamashi din nan da shi za a dafa abinci da shi za a je kai kawo da shi ake ta zirga zirga in ba a samu makamashi ba ya za a abinci ya sauki in ba a samu abinci ba ya za a yi rayuwa ina kwanciyar hankali daga nan sai ga an rasa aminci kowa abin da yake da shi yana muku muku yana koyewa wanda baya da shi kuma za shi ya sace za shi kwaci za shi kashe mutum don ya dauka ashe asalin abin daga yunwa je daga yunwa ake sa shiga cikin wayannan abubuwa ko to shi yasa in ya zama na karatu ana yi ne don a fa'idantu a yi aiki da shi yanzu ana so a gyara najeriya ne wace hanya menene farkon abin da za a fara ma al'umma da shi sai a saman musu mai hayaniya da rigima a saman musu talauci da wahala a saman musu mai abinci da aminci ba haka bane ba hmm. lita'alamu kiyaman eh, linnasi wa sharar harama shi yasa tattalin arziki ba dama ne mutanen makka albarkacin da Allah ya ba su kenan wannan abin amma waɗanda suka je suka kafa abin ai an ga yadda suka sha wahala Allahumma inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun rabbana أنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر wa habali alal kibari wai sai da ya gama girma tukun Allah ya bashi kyautan ɗa tun kana cikin kuruciya kana son haihuwa Allah bai baka ba sai da ka kai shekara tamanin ko tasa'in sai Allah ya baka haihuwa za ka yi murna ko ba za ka yi murna ba to wannan ɗan kuma aka ce je ka yanka shi akwai jarrabawa ta da haka je ka yanka shi shi kenan sai mai karfin imani ko aha wal hadiya da hadaya da ake kora zuwa kasan makka wal qala'ida da rataye da ake a nuna wannan cikin harami ne ko ko a dabbobin da ake musu rataye ko ko a dabbobin kansu ko abin rataye zalika ta'lamu wannan duk ya faru ne dan me Allah litta'alil kenan ta'lamu don ku sani ku sakankance cewa me annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah yana sane da abin da ke sama da abin da ke cikin kasa wa annallaha bi kulli shay'in alim Allah kuma yana sane da komai Allah masanin komai ne i'lamu kuma ku sani ai ka gani ko li ta'lamu annallaha ya'lamu i'lamu ilimi magana kenan na ilimi ku sani to shi aka ce to menene ilimi ainihi ilimi menene ake ce cewa ilamu Allahu ya alamu an kai ka sani to shi abinda muka fassa muka bayyana wancan sati game da ilimi walhamdulillah rabbil alamin kowa yanzu ya fahimci menene ilimi ko ilimi matakansa guda shida ne matakansa guda shida ne ilimi jahilci taklidanci shakka zato wahami ilimin kansa ya kasu zuwa biyu ilmul yaqin zuwa kashi uku ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin menene ilmul yaqin abinda ka ji labari wanda ya baka labarin abu baka taba jin ƙarya gare shi ba dole ka gaskata ka samu ilmul yaqin kenan menene ainul yaqin wannan abin sai nuna maka gashi kana kallo ya zamo ainul yaqin kenan menene haqqul yaqin ya baka ka ɗanɗana ka ji ko ka shiga ciki ka gani to ya zamo matakai uku kenan ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin to ilimi yana daraja wa hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun sa'an aka ce kare ma da aka ilmantar da shi ya daraja kan karen da ba ilmantar da shi ba wa ma allamtu min al-jawarihi مما mimma الله fakulu mimma امسكنا لكم amma jahilin kare in ya ba farauta ba za ka ci ba har cikin karnuka ma an bambanta tsakanin jahilin kare da malami balle mutum dan adam i'lamu ku sani anna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne wa anna Allah ghafurur rahim ku kuma sani cewa Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne kada a ce shadidul iqabi shikenan duk wanda yake ya sirfattu da shadidul iqabi in ba shi da rahma ba shi da gafara ba shi da hikima to rayuwa ba za ta zama kenan an fahimta hmm. ma'alar rasuli الرسول إلا البلاغ أي منزون الله صلى الله عليه وسلم باب وانا أبند أكا تورا مسكو أكا تيلا سامسا سيدي إسد ساقون أكا أيكيش أكا أيكوش دشي والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله مدوكاكين سركي yana sane da abin da kuke bayyanawa na ayyukan kirki wa ma taktumuna da abinda kuke koyewa na miyagun ayyuka ko ka ce wa ma tubduna abinda kuke bayyanawa na ayyukan kirki da miyagun ayyuka wa ma taktumuna da abinda kuke koyewa na ayyukan kirki da miyagun ayyuka kul ka ce da su la yastawi al-khabithu wat-tayyib e, ka ce musu ka sanar da su ka ilmantar da su ka waye musu kai ka jawo hankalinsu ka waye musu kai ka bar su san cewa su daina wahal da kansu a cikin rayuwar nan baki ɗaya Allah da ya halicci rayuwa shi ya tsara ma rayuwar yadda za ta tafi to abinda ake son ka sanar da su wannan lokacin ka ce musu la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith ka ce musu ka fahimtar da su ka ja hankalinsu ka waye musu kai su san cewa alhabisu wa tsayibu la yastawiya ne har abada mummunan aiki mummunan abu ba zai taba yin daidai da abu mai abu mai kyau ko mai tsarki ba dukiya ta haramu ba za ta taba yin daidai da dukiya ta halal ba a giya ba zai taba yin daidai da zuma ko madara ba in fasikanci la yastawil khabisu wattayyibu ba za su taba yin daidai ba a al'adance ma kafin shari'a in ka kalli rayuwar mutane za ka ga lallai laifi daban bin Allah daban misali ya saurayi yana tafiya in zai kalli ɗaya a gida sai ya ɓoye baya ma son a san yana kallo kai kuma duk sa'an da zai wuce ya kalli yarka ko ka sai hankalinka ya tashi ba haka bane ba saboda me wannan habis ne la ya sayi habis wa tayi wannan yaron ɗan in yana son aure zai zo kwankwasa kofa ya ina son in auri wannan yar da auren da rashin auren aiki ɗaya za a yi ko ba aiki ɗaya ne. zai aure ta ne don ya je mai ya sadu da ita zai neme ta don ya fasikaci da ta ya sadu da ita amma da yake wancan habisi ne a koyi wanda ke zina ma baya son a sai na zina ɓoyewa yake baya son a sani amma in zai aure zai fito fili so yake ya aure ta da ita da iyayenta da shi da iyayensa kowa ya san me za a yi an daura auren kowa akwai wanda bai sani ba amma ba wanda ke jin shakka ba wanda ke jin damuwa ko kunya saboda me saboda Allah ya haramta wancan ya halatta wannan la yastayul hadisu wa tayyib haka dukiya ba yadda za a yi a ce dukiyar haramu ta yi daidai da dukiyar halal dukiyar dukiya ta halal akwai albarka a cikinta kamar yadda muka kawo misali karnuka karya tana haihuwa tara goma sha uku ba mai ci kuma ba taba ganin garken karnuka ba amma saniya tankiya akuya mai da kyar ake samun biyu uku kullum za a yanka dubu kullum za a yanka guda nawa abbatuwa kuma kullum ga garken su la yastawil habisu wat tayyibu wancan habisu ne kazanta ne mummu ba shi da kyau Allah ya cire albarka a ciki wannan kuma abu ne mai kyau Allah ya sa albarka a ciki haka rayuwar take tafiya wa walau a'jabaka kasratul habis wai ko da a ce yawan mummunan abin mara kyau din ya burge kai zamana wannan yana da yawa wannan yawan a bakin a banza da wofi yake ba shi da amfani amfani ake so ko yawa amfani ake so ko albarka ake so ko yawa albarka ake so ba yawa ba in albarka ne wannan matsala ce fa mai muhimmiya muna ta buga misali shekara goma sha bakwai ko ashirin da ita wani mutum ne ɗan kasuwa balarabe ne yana kasuwanci sai da ɗan sai ce kai ka je kasan amurka ka koyo kasuwanci kasan kasuwanci kuma business ake ce da shi business kuma kowa zai karantar da kai da kwakwalwa ake ba a yin business da zuciya saboda zuciya tana da tausayi tana da rauni kwakwalwa kofa calculation lissafi ne in samu kaza ko da zan karyewa ne in samu kaza ko da za su karye ko da za su yi shi ne business kenan to sai yaro ya je zama dan boko ya koyi kasuwanci ya dawo ya zauna wajen uban shi <clears throat> a kanti a menene a sahari ne a jifatu ne a jijin lambu ne a kantire ne ne yana sau ne yana zaune yana kallon uban nashi da safar ne zo ce ai ai min haihuwa sai ce gashi Allah rufa asiri ai mun tashi mun waye gari Babu da abin da za mu karya sai ce gashi a je a sha koko sai ce a a baya ba business hakan kana bayarwa ai kudin zai kare business ana tara kudi ne ba bayarwa ake yi ba abin da je koyo kenan kuma gaskiyarsa kenan sai ce to zauna in koya maka abin da ba a karantar da kai ba a wannan inda ka je kai karatu din waɗannan da nake ba su ake ba su je su abinci su sai koko su sha su je su abin nan albarkacin su Allah ya sa wannan dukiyar ta saura har ka zo ka tarar da ka ji wannan magana eh ya ji wannan magana to bari kama misali don ka ƙara fahimta ai ba za ka iya nuna mu jikin mutum dole amma zuciyar mutum ba za ka yi tilasta shi ba za ka yi nuna mutum fin karfi ya kare gabanka amma zuciyarsa ta zama tana so ka baka isa ka tilasta mashi ba haka fahimtar abu baka isa ka tilasta ma mutum ya fahimta ba shi ne ka kawo mai misali da shi ya fahimta ya ce kaga wannan abin da kuka je ku koyo ba shi ne business ba waɗannan da suke zuwa a ba su je su sha koko zai sai abinci wanda ya yi kaza wanda ya je su ne albarkacinsu Allah ya rike wannan abin kafin mu kai ƙarshen wannan maganar wani bawan Allah misalin in aka waye gari wannan zai ya zo a bashi wannan sai ƴaƴa na fushi a'a ya za a ɗauki kuɗi a basu ya ce kai wayannan su ne inda kuma zuwa lahira ta hanyar su muke samu muna muna cika account mu a lahira ku ce kar a basu ɗan dakon mu kenan in ba ta hanyar su ba ya za mu yi cika account mu a lahira ku ji kuna fushi zai sa malamai suka ce in kana so ka san kai cewa kai bawan Allah ne lahira ke gaban ko duniya in mutane biyu suka zo wajenka ka kalla wannan ya zo nema ne wannan ya kawo maka ne wa kafi murna da shi wanda ya kawo ko ya kawo ne ya baka wannan ya zo ya karba ne kai maka lahira amma kafin ka san wannan sai an tarbiyyantar da kai ba wallahi mutane biyu suka zo maka wannan ya kawo maka kuɗi wannan ya zo ka ba shi abin da zai zai sha koko wane ne a ƙashin gaskiya ya yi gata wanda zai karba amma sai ka ranka ya bato shi aka ce wanda ya zo karba ɗin nan da wanda ya kawo maka wa kafi murna da shi daga nan za ka tabbatar da cewa shin kai bawan Allah dai lahira ke gabanka ko kuwa a'a ba yana da wahala za ka sha wahala za ka ga wannan maganan kamar tatsuniya ko wallahi tallahi wanda aka tarbiyyantar da su haka yi tafiya to sai mu dawo kan wannan dan boko da ya ji amerika ya karatu ko sai ce kaga waɗannan da suke zuwa suna karba abu suna ci albarkacin su Allah ya sa albarka cikin dukiyar nan har aka haife ku zo ka tarar da shi to amma bari ga maka misali ka san karya yake eh nawa take haihuwa yace tana haihuwa bakwai tara goma sha uku yace ka taba ganin ana cin kare yace a'a yace kuma ka taba ganin an koro garken kare guda dubu tana tafiya yace bai taba gani ba kaga an mai misali yadda zai fahimta ku yaka ce saniya fatinkiya akuya <laughs> nawa take haihuwa ya ce ɗaya biyu da kyar kuma kullum a yanka nawa ya ce bila adadi ya ce kuma kullum ga garkinsu suna tafiya sai dan boko ya tsaya ya dawo cikin hayyacinsa to me yasa haka sai ce wannan akwai albarka wancan babu albarka to yanzu za a yi ma jarrabawa yawa ake so ko albarka duk wanda aka waye maka haka yanzu aka yi mai jarraba zai ci jarraba ko zai ci ba to amma da an kyale shi dan boko shi abin da ya sani dan boko ne calculation business ake a tara kuɗi business duk ba a yi da zuciya fa duk wanda ya karanta business farko ma ce maka ake to business ba a yi business da zuciya da kwakwalwa ake yi saboda zuciya tana da tausayi tana da rauni bar a tausaya mawa ne don me za a tsadanta musu don me za a kara kudi cikin azumi don me ka a zuciya kenan shi ba a bizin zuciya ko kwalwa ko fa kuleshi take lissafi take ya za a yi kamfani na ya fi da kowa nawa zan kashe karyawa ne nawa zan kashe in kaza duk abin da shi ne shi yasa ake da bizin yanzu dan boko ya ya dawo ya zamo dan addini kenan ku uban shi da karfi ya masa ko kuwa a azanci ya nuna masa ilimi ya nuna masa kenan ku la yastawi habisu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul habis ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ya ulul albab ya ku masu hankula masu hankula la'allakum tuflihuna wai aili tuflihu wallahi in ka iya kafi karfin zuciyarka ka tsaya kan halak malak halak kake bukata wallahi za ka yi mamaki a cikin rayuwar nan wallahi kana so ka fara daga yau amma in ka saba da rayuwa ke ce amma hayaniya cikin rayuwa da wahala sai ka tarbiyyar da kanka kuma tukun ka dawo fa abinda za ka kashe dubu goma ka yi da shi wallahi wani sai ya kashe dubu ɗari abin da wani zai kashe dubu hamsin tukun yayi kai dubu biyar ka kashe sai ga Allah ya hada maka wannan abu ka fahimci wannan eh <laughs> wata rana muna karatun buhari wani almajiri na ne na je kofar wamba na je na sai yanki aka je duk da bukulkul aka je aka yi aikin rigar da yankin dubbe fi naira dubu takwas na saka aka yi karatu sati mai zuwa malar na kasa riga na je na sai irin ta dubu hamsin wallahi sai je sai wanda ake a masa wanda hakimai ke saya dubu hamsin na ce wayo to kaga ni na dubu takwas wallahi bai rubu <laughs> to kaga dubu hamsin dubu hamsin yana kana da guda biyar sai ce ai rigunan ka kwata miliyan <laughs> dubu mai tattalin hamsin wallahi tallahi in ka tsaya kan halar za ka yi mamaki za ka sance inna Allah ala kulli shay'in qadir misali ko da a tabbar da kaje ka so mata ka ce Allah sanya albarka na gode amma in dukiya ce masu yawa wallahi ka kure a duk dabarar da kana kawo mata za ta kalli bakin zanin za ta kalla ko ta gode ko ta ki karba ba shi yasa kowa ba zai duk rigar da zaka dau din ka sa surfa ne menene wallahi tallahi sai Allah ya jarrabe kai kana shiga taro sai ga sabon surfa ne ya fi naka ya zaka yi wani haka ya har ingila ya je sau matarsa a tamfa mai tsada mai menene da menene ta daura tana fita ta je wurin buki tana shiga sai ga wata mata ta fito ta ce ba ga abin da ake so ba wannan ya je sun muna abin banzan na wannan abin banzan haka Allah ce wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbiru duk hullar da kake so ka bar azara ba kana sakawa kana shiga cikin taro sai ga wani zanin da sai ga Allah fitine ka ko taka ta fi kyau sai ga zuciyarka sai kana ganin ga abin da ya fi kyau tun da shi ne ya fi kyau kare na da zaka kenan duk motar da zaka saya sabon wata shida sun sun sake wannan motar ne suka sake mata tsari kana ganin ta kuma sai ga abarin je yi bara ka je kakara in zan kawo ta wani dauki wannan nawa zan kara ba za ka taba hutawa ba har abada wallahi rayuwar kenan da kuke gani ba za ka taba hutawa ba har abada kana shiga kan kanti sai Allah ya nuna maka abubuwa masu sauki ka saya ka je gida ka ci gaba da rayuwarka shi kuma yana shiga ba zai ga waɗannan ba sai ga Allah ya nuna masa masu tsada in ba kashe kudin ba ba zai ji daɗi ba tun da ya tara su shi yasa kana so ka fara tarbiyyar da kanka tun yanzu wallahi hmm. ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah barokin sarki la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum kada ku tambayi kada ku tambayi abubuwan da in an bayyana muku za ku ji ba daɗi manzo Allah ya tsaya wannan ya ce ya ya rasulullah man abi kana abuka huzafa man abi kaza kaza ana ce a a a a kana tambaya in aka zo kuma tambayar ta kai aka shiga wani hali kuma fa ya za a yi in ka tambaya manzo Allah ya nuna maka ubanka kuma ba ba shine uban wanda kake gani shine ubanka ba shine ba kuma ai an fitina ta tashi kenan ku la tasalu an ashiya in tubda lakum إن الله ورد إن الله لا أهل كذاك وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم in kuka tambaya kuma wala tambaya lokacin da ake sauka alkurani alkurani zai sauko da hukunci da Allah madaukin sarki ya farlanta abubuwa ya ce ya bayyana alhalalu bayyinun wal haramu sai Allah madaukin sarki wasakata an ashiya rahmatan lakum ghairan ne wasu abubuwa Allah ya shuru bai ce muku komai ba saboda jin kai ba wai mantuwa akai ba to shi kana ga ji na buwa daga ce to wannan kuma fa to wannan kufa wannan kufa to shikenan ka zo ka ce wannan kuma fa da Allah ya bai ce komai ba ka je kai abu da ka je kai amfani da shi ba wanda zai kama ka don Allah bai kafa doka a kai ba sai kace ce to wannan kuma sai aka kafa doka a kai kuma ba za ka saba ba za ka yi bari ba ya zama ka fitina kenan ko hmm. afallahu anha wa'ansu da Allah madaukin sarki yayi afuwa ga gare su kuka takura kuna son ku sani to zai zama muku rigima kenan ku wallahu ghafurun wallahu ghafurun halim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai kuma hakuri ne ko ah, ikra qad sa'alaha qaumun min qablikum wa'ansu mutane da suka gabace ku su tambaya haka thumma asbahu biha kafirina sa'annan kuma bayan an tabbatar musu da hukunci kuma suka zo suka ba yadda za a yi suka butulce kuma to ya za a yi kenan to sai Allah madaukin sarki ya shiga yana bayani game da al'adar jahiliya Allah ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibati ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا sai dai cewa waɗanda suka kafirce yaftaruna ala Allah alkaziba suna ƙirƙiro ƙarya ne ga Allah su dangana ga Allah madaukakin sarki wa aktsaruhum la ya'qiluna mafi yawancin su ba su da hankali to waɗannan abubuwa da aka faɗa shine ma ja'ala Allah min bahirati albahiratu ma'khuzatun min albahri wa huwa shaqqul uzun sai a keta kunnin rakumi an bar shi kenan ba za a haushi ba za a bake galibin su shi kenan ta kenan wala sa'ibati sa'iba kuma rakum dabba ce sai a ce an batta ba za a hauta ba an bar magunki an bar abin nan ubangijin nan su kenan sa'an nan kuma wala wasilati wasilati qila hiya naqatun waladat unsa ba'da unsa taguwa ta haifi ya mace sa'an nan ta sake haihuwa ta biyu ya mace shi kenan sai a ce shi kenan wasalan an bar ta kenan ba za a hau ba ba za a yi kaza ba an bar ma gumakai kenan wala shi ne aka ce alhamu kuma shi ne dabba rakumi ne zai zauna shekara goma yana barbara ko ko a'a rakumi ne in yayi kaza suka saka mishi alaman da in ya kai kaza shikenan an kiyaye baya bayan shikenan daga hawa ba za a haushi ba Shi shine ce alhami allazi yahmi zaharahu an an yurkaba wa yuntafa bihi wa kanu idza rakiba waladu waladil fahli qalu hamiya wa zaharahu wannan duk maguzanci ne da suke yi yanzu lokacin wannan duka ya wuce to shine Allah ce duk waɗannan abubuwa da suke yi duk karirai ne suka yi Allah bai shar'anta wannan ba Allah bai yadda da wannan ba Allah bai so ya yadda wannan ba to shine sai ce wa akhraj al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma an sa'id ibn al-musayyib qala yace al-bahiratu allati yumna'u darruha للطواقيت ولا يحلبها أحد من الناس albahira kenan aka ce wacce aka yanki kunninta wannan kuma aka ce albahiratu mana taguwar da aka hana tatsan nononta an bar ma tagutai an bar ma gumakai kenan wasa'ibat kanu yusayyibunaha li alihatihi waɗanda suke barin su ma eh, ubanginan su gumaka kenan la yumanu alaiha ba la zanne kenan ma'ana ku aiko manzanne ba shi da amfani a wajen ku kenan saukar da littafi ba shi da amfani a wajen ku kenan duk abin da ka samu iyayenka na yi sai manzo Allah zai ce kuskure ne ga daidai dole ka bar abin da iyayenka ke yi ka dauki daidai din saboda kai kanka da kake cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna kai kanka kana fadar wannan magana ne amma magana amma ƙarya kake yi duk abin da iyayenka ke yi kake yi ka ka canza sa riga iyayenka suna tafiya kan jaki ka zo kai kana hawa mota iyayenka suna cin tuwo miyan kuwa ka zo yanzu sai an kawo menene sai da firij iyayenka suna yin kaza kai ka zo ka canza kana yin kaza a me yasa baka bi abin da iyayenka ke yi wajen tufa wajen abinci wajen auratayya wajen menene da menene da menene ba a'a karshe ma don ka tabbatar da cewa ba gaskiya kake yi ba gidajen da iyayenka ke zaune a cikin birni in ka samu lafiya ka koma kwatas ka ga yalwataccen waje ga rayuwa mai daɗi gudu kake wallahi da a ce akwai aminci da tsaro kowa zai gudu cikin birni ne ya koma waje saboda takura da ake ciki ah, ashe abubuwa da yawa da iyayenka ke din kai ka za su ai iyayenka suna tafiyar kasa ne suna hawa jaki ne kai ka zo sai motar miliyan biyu miliyan uku yaushe kuma za ka ce ina wajen na ba ana ala ummati wa ina ala da muqtadun haka suna cin tuwo ne miyan kuka suna cin menene da menene tun da ka bar gida ka zama wane kai da miyan kuka sai dai ka ji labari ba haka ba ne ba iyayenka ga abin da suke yi suna alheri in aka abinci ana yi ne da yawa ba makota yanzu kai ba haka ke ba in ka ci rage sai ka sa cikin firiji almajiri ya je ya mutu makota su kwanan yunwa ba abin da ya ma zafi a iyayenka suna kaza iyayenka suna suna zuwa alawayo ake zuwa sai a ɗinka ya kuwa sai shaddan dubu arba'in ka saba ma iyayenka kenan ko to haka kuma ake so a wajen addini duk addinin da iyayenka ke rike da shi manzon Allah ya zo ya ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ko aka ce maka abubuwan da ka samu iyaye na yi din nan gashi nan ya ci karo da abin da manzon Allah ke yi to manzon Allah su ne gaba gaba gaba iyayen da za a yi koyi da su ba haka bane ba su ne za a yi koyi da abin da suka zo da shi ba abin da iyayen da aka ba abin da iyayen da suka haife mu ba a'a abinda manzon Allah ya taho da shi ya fi abinda iyayenka ke yi sai dai in ka yi sa'a abinda iyayenka ke yi din nan daga manzon Allah su karbo shi kenan ka yi sa'a kenan gaba da baya an fahimci wannan magana ko mhm. awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ko da iyayensu ba san komai bane ba wala ya yahtaduna kuma ba su shirya kan hanya suna yin bid'a ne suna bata ne suna mane maguzanci suke yi suna menene shirka na ciki bid'a na ciki maguzanci na ciki sai iyaye su zama hujja ai ba iyaye za a'a manzannai su aka aiko su zo su haskaka maka hanya su haskaka maka rayuwa ba iyayenka aka aiko su haskaka maka rayuwa su shimfida maka rayuwa ba saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi iyayenka ya fi iyayena ya fi iyayenka ya fi iyayenmu ya fi iyayenku ya fi iyayen kowa baki daya duk wanda ya shakka akan haka me matsayinsa qul in kana aba'uku wa abna'uku wa ikhwanuku wa azwajuku wa ashiratuku wa amwalin iqtaraftumuha wa tijaratan tashawna kasadaha wa masakin tarzaunaha manya-manyan gidaje tarzaunaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا ويداكو را akwai ranar da za a da Allah wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin wa hum la yuzlamuna duk waɗannan baki dai sai da aka tattaro da iyaye da ubanni da kakanni da yan uwa da mata matanka ko mijinka ko ɗanka ko dukiyarka ko kasuwancinka ko siyasa duk waɗannan in kafi in kafi son su da Allah da manzonsa to ka saura duniya ka saura kana da ku ka saura duniya kar ka zo lahira ka saura duniya kada ka je lahira kada ka kuskura ka je lahira in kuwa ka kuskura ka je lahira to za ka ga akasi ذاك الشيء حقه ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اي اقرا يا ايها الذين امنوا ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki alaikum anfusakum ay ilzamu anfusakum wahfazuha min mulabasati zunub ku kiyaye kawunanku daga fadawa cikin zunubai wal israru alal ma'asi da dagewa akan sabawa Allah wa kumu bi salahiha ku yi ƙoƙari ku gyara kawunanku ku gyara zukatanku ku gyara rayuku yuqalu alayka zaid ai ana fada cewa mana kai kokari ka kiyaye kanka ka kiyaye imaninka ka kiyaye mutuncinka Allah wadda sarki ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku ku kiyaye kawunanku ku kiyaye iyalanku kuma daga barin wuta wutan jahannama Allah ya kiyaye alaikum anfusakum la durrukum man dalla idza wa waɗanda suka bata ba za su cutar da ku ba in ku kun in ku kun shirya to shine sai aka ce wa mata tahtaduna yaushe za ku zamo shiryayyu ma'ana in ka san addini ka kana yi kai kadai suka ce wannan lokacin bai kai ba lokacin da ake cewa kowa ya lizanci gidan shi lokacin da fitina ta kai fitina kana eh, duk inda ka fito sai ka fara cikin fitina aka ce ka lizanci gidanka saboda kana fitowa za ka fara cikin fitina dan wanka ne musulmi zai nemi ya kashe ka in ka kashe shi in ya daga takobi ka daga takobi falqatil wal maqtul fi haka manzo Allah ce suka ce ya manzo Allah to mun san laifin da ka wanda ya kisa kai yayi to wanda aka kashe fa yace wanda aka kashe shi ma ya daga takobin shi ne don ya kashe mumini musulmi yasa da fal qatil wal maqtul fi nar ya manzo Allah wanda ya kisa an san laifin sa wanda aka kashe kuma fa shi aka kashe shi kuma yana wuta aka ce shi ma ai sai da ya takobin sa da ya samu da ya kashe musulmi wannan lokaci ne manzo Allah ce idza ra'aytu shukhan muta'an wa hawan muttaba'an ga dai garowa ga son zuciya wa ijabu kulli dhi ra'in bi ra'yihi fa alayka bi khassati nafsika haka manzo Allah ya faɗa amma yanzu zaka tashi kai ilimi zaka koyi addinin musulunci zaka koyi duk abin da manzo Allah ya faɗa ya koya maka to baka isa ka zauna gida daga kai sai matarka kuna ibada ba a'a sai ka fito ka karantar da mutane sai ka tashi ka tafi ka waye musu kai sai ka je ka musuluntar da maguzawa sai ka yi duk abin da za ka yi saboda ka zamo ta daitu saboda ai fa'ida mana sharaɗi iza ta daitu in ku kun shirya kun shiryu to ba ruwanka da wanda ya bata to yaushe kai za ka zama shiryayye kenan da a ce abin da ake nufi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bai bukaci ya je yayi yaki har a kuda masa kai a kauya masa hakorinsa ba ce zauna gida ana zikiri ba mun ce zikiri kasu uku ne ko zikiri da duk abin da manzo Allah ya ka maka da alkur'ani da duk istighfari da salatu da duk baki daya bangare ɗaya ne na biyu ka je ka tara musulmai kana koya musu addinin Allah Allah yana so kaza Allah baya so kaza na uku in ka ta san mai abin da Allah baya so ka tuna Allah ka bari in ka ta san mai abin da Allah ke so shedan yazo zai karya ba gwiwa ka tuna Allah ka yi to sai kai wannan duka to ka dai tun kun shirye kenan kun shirye kenan farko ka koyi addinin musulunci ka iya ka aiwatar da shi da kanka gidanka matanka da 'ya'yanka ka koya musu ka tabbatar da ana yi sa'an nan unguwan makota dangi ana zama ana yi musu wa'azi ana koya musu karatun alkur'ani ana koya musu karatun sunna ana koya musu ana wa'azi ana musu wa'azi ana musu gargadi ana jan hankalinsu ana tsarkake musu zukatansu 是安能？ wa'annan unguwa an koshi ai abin nan to shi kenan shi mu saura a Kano cikin birni kadai to maguzawa fa su ma mutanen Kano ne haka kawai sai mu kyale su shine sai wannan mai kudi ya ce ya sai mota ya bayar wanda ya ce kowane sati zai bada kudin mai wanda ya ce sai kaza wanda ya ce to ai mu ba za mu iya zuwa ba muna kasuwancin mu muna kwanan singa muna kantin kwari muna dawanau muna yan kaba muna kasuwanci muke muna ta kai kawo to ai shi kenan ba nan ne sai kowa zai tafi ba amma ai kana da abin da ka bayar a tafi ka sai mota ka bayar mana ka ba da kuɗi in an ji an musuluntar da su ka sai tufa ka ba su wallahi tallahi ma maguzawan sai su ce muna son mu shiga musulunci amma ƙauye mu ba ruwa addinin musulunci kuma yana bukatar ruwa sai an yi sai an yi alula sai an wanka ina ran guji? aka je aka tambayi zai musulunta ya ce ku je sai ku je ku musulunta ya ga duk jikoki je musulunta ya ce ka za ta shekara saba'in ba ta ga ruwa ba ke musulunta <laughs> kuɗi ba wai mai yawa ba za ka sai aljanna fa suna so shiga musulunci Ƙauyen su ba ruwa ba su da rijiya suna wahala kuma suka shiga addinin musulunci barnar ruwan zai yawa kenan ko sai ka je ka kashe dubu na waje ka je kai musu rijiya sai suka bi musulunci don Allah baka sai aljanna ba karuwa karuwa tana karuwanci ta shayar da kare ruwa Allah ya sa ta aljanna balle kai ka je ka gina musu rijiyoyi su shiga musulunci suna sha suna alwala suna karuwa ta shayar da kare ruwa kofi ɗaya Allah ya sa ka aljanna kai da za ka je ka cire kuɗinka ka gina musu boho ka gina musu tuka-tuka ka gina musu rijiyar gargajiya don Allah rijiyar gargajiya nawa ake gina ta dubu shida dubu bakwai dubu goma motar ka da ake wanke maka kullun sati motar ka tantan ba a son kuna ba ita ba dan Allah wata nawa kake kashewa shushi takalmin ka da ake mu ya maka aka ce in watan azumi ya kama duk mai shan taba ya ce ya dakatar da shan taba kuɗin da zai kashe kan taba a tara a je a gani musu maguza nawa za a maguza nawa musuluntar da su eh to kun samu shine yake kenan ila Allah marji'ukum jami'an ai kun ji ga ai kaga abin da ke da ban tsoro kenan ku ila Allah marji'ukum jami'an dukkan ku baki daya da yan bokon ku da yan arabiya da yan kasuwa masu mulki yan siyasa turawa bakake maza da mata masu ilimi masu kaza dukkan ku baki dai za a koma ne ga Allah ba wanda zai koma ga uwarsa ba wanda zai koma gare su ba wanda zai koma kauyen su ilallahi marji'ukum jami'an dukkan ku baki daya makoman ku wajen zuwa ga Allah ne fayunabbi'ukum sai ba ku labari bima kuntum ta'maluna ina ma na fayunabbi'ukum zai ba ku labari ai da ka samu ka samu siyasa ka samu addini kiran ka manta da addinin musulunci da ka samu kasuwanci da ka dare kan mulki da ka ci zabe da ka tara jama'a da ka same shi kana mu ai ka manta duniya ce gabanka uku sai ba ku labari bima kun bima ila mara bima tuta maluna bima ma min alfazil umum da duk abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah zai ba da labari tun daga ran da aka haife ka kai yadda ka ga dama har zuwa ka balaga daga ran da ka balaga akwai fayil kana balaga yanzu yanzu ka balaga yanzu yanzu za ka kawo mala'iku biyu suna tare da kai fayil tun daga ran da aka haife ka ba ruwansu da kai ba a aiko su ba daga ran da ka balaga kana da mala'iku biyu da safe zai zo su ɗauki kayan ka su tafi da yammawar haka wayansu kuma su sauko su na yamma za su je haka ake har ran da mutum zai mutu domin Allah ya ce fa yunabbi'ukum tun ta maluna sai a ce ya zai Allah ya san duka ya Allah ya alam man huwa latiful khabir to karasa aya da wannan ilallahi marji marji'ukum jami'an kaga akwai barazana a nan na bi yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna akwai tsoratarwa a nan to shi yasa kai kokari ka san me kake so a bayyana karkashin sunan ranar tashin alkiyama wane dan wane dan wane ga shirin ga abin da kake yi tun daga ran da ka balaga har ran da ka mutu ga shirin wane dan wane dan wane ga aikin ga abin da kake yi da boye da bayyana Allah ya sani sai in Allah ya rufa asiri shine sai a boye ba za a gani ba amma ran da Allah ce zai man nukishal hisab faqad halaka ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائش بن أنس أن عليا قال إتي سيدنا علي الله يكرم سداتي كنت رجلا مذاء إتي ناكسا شيء متن من يوم فتد مزي سبود ينا دا يوم الشعوى فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي a wannan riwaya wancan mai kadadu nan aswad wannan kuma ammar dan yasir ya ce kaje ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakfi min zalika alwudu alwala ta wadatar in an yi tsarki aka yi alwala ta wadatar ba sai an yi wanka ba kenan ko hadisai uku kenan ko قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أنبأنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع أن رو أن روها ابن القاسم حدثه عن ابن أبي نجيه عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافي بن خديج أن عليا أمر عمارا إيش سيدنا علي شيء أمر سيدنا عمار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي يتنبي منزون الله صلى الله عليه وسلم دنغني دا مزي فقال سيتي يغسل مذاكيره ويتوضأ wannan ibara da aka faɗa gusilu mazakirahu wa tawadda nan kuma ya gusilu mazakirahu wa tawadda ya sigar tambayar ta zo ne da aka ce ma amma ya tambaya in ya tambayi manzon Allah ne shi ta gusilu mazakira ka ba haka bane ba in kuma ya ce cewa aka yi da tambaya shi ce gusilu mazakirahu to ihtimali na eh? cewa ya ce ba na abin da aka karanta kenan to in sigar ta zo mutum ne ya yi kaza da kaza sai shi ne ya silu mazakiran wannan magana ta tafi daidai kenan ko wa ya tawazza'u قال أخبرنا أتبة بن عبد الله المروزي عن مالك وهو ابن أنس عن أبي النضر عن سليمان ابن يسار عن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه yace a a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya kusanci matarsa ba ya sadu da ita ba fa ya kusance ta ko ya sumbance ta ko ya rungume ta ko ya wasa da ita sai ya fitar da mazi me ke hukunci a kansa fa inna indi ibnatahu saboda yarsa ba ta ce ba zan iya tambayar sa wannan magana mai nauyi ba wa ana astahayi an as'alahu ina jin kunyan na tambaye shi haka fasa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika yace sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai ce idza wajada ahadukum zalika in ɗayan ku ya samu haka ya samu kansa a cikin haka falyanzah farjahu wa yatawadda wudu'ahu lis-salati yaje ya tsarki yayi alwala alwalan da ake in za a yi sallah قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي قال يتي استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي na كنيا نتنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم دنغني دا مسألة دا تشافي مزي من أجل فاطمة سبو دا فاطمة ما تاتاتي ai duk inda aka je dan adam yana jin kunya akwai surkuta ko babu akwai nauyi tsakani ko min ajli fatima saboda fatima fa amartu al-miqdad ibn al-aswad fa faƙala fihi alwudu'u ma'ana in aka fitar da maziyi za a yi tsarki a yi alwala ma'ana wannan hadisan duk ba inda aka nuna cewa in mutum ya fitar da mazi zai yi wanka abinda aka ce ya yi tsarki ya yi alwala ya wadatar to an gama da wannan matsala kenan ko <laughs> a wannan ba tambaya ba ce ko saduwa da matarsa yayi ya tashi lalle ne sai ya je wanka yanzu yanzu ba zai kwanta hango da asuba ba ai ba lalle ba. nan hmm. eh. ana tambayan hukuncin fitan maziyi ne yana wajabta wanka ne ko alwala sai aka ce alwala yake wajabtarwa yake wajabtawa to kenan باب الوضوء من الغائط والبول to kai da za ka aiki da safe mai kai ka wannan harka kuma da safe kai da za ka aiki da safe ana so ka fita bakwai da rabi babu wudu'i min al-gha'iti wal bawli babin da ya zo na alwala in mutum ya yi ga'ifi ko ya bawali mana in mutum alwalansa ta warware da ya yi bawali ko ya je ya yi tsuguno ya kewaya shin waɗannan suna warware alwala dole sai a yi alwala shi ne zai faɗa ko قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن هبيش يحدث قال يتي أتيت رجلا يدعى صفوان ابن الصالح يتي هذا وجه وانا دعك يتي ما وانا سونا صفوان ابن الصالح فقعدت على بابه sai na zauna kofar gidansa har ya fito ina da tambaya game da addini fakharaja sai da ya fito sai ya fito faqala ma sha'anuka yace me yake tafe da kai me yake zaune da kai menene sha'aninka me al'amarinka lafiya kuntu atlubul ilma yace neman ilimi nake neman ƙari nake fatawa nazo qala sai yace innal mala'ikata tadaw ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu me ka zo yi lafiya yace nazo neman ilimi ne yace tabbas ko mala'iku na kwantar da fukafukansa su saboda yadda da abin da ɗalibin mai neman ilimi yake yi kaga an kawo darajar ilimi kenan fa qala an ayyi shay'in tas'alu ce tambayar ka kultu anil khuffaini tambaya nake dangane da shafan khuffi guda biyu qala sai ce kunna mun kasance idza kunna a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance in muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya na Allah nan ji'ahu salatan illa min janabati sai manzo Allah ce kowa kada ya fitar da huffinsa ba lalle ne ba kwana uku da darrai uku sai dai in janaba ce ta kama to dole a fitar da huffin ko safar don wanka za a yi walakin min gha'itin wa baulin wa naumin sai dai ga'iti da bawali da barci in mutum ya yi ra'iti ko ya bauli ko ya barci ba sai ya fitar da huffin ba zai shafa a kai in janaba ce ko fa wanka ya kama kenan zai cire huffin ko safa ɗin sa'an na sai wanka Eh. ai haka ake yi an mutum yau ta je yana zama ne a yi sai ya san lokacin da malam zai fito in yara ne suka gan shi suka je suka faɗa to shi kenan amma a je a ce malam ana jiransa ko ana buga ana alwudu'u min al wannan ladabi ne amma in bukata ta kama za a iya kwakwasa kofa za iya aika yaro za iya kira eh alaysa kazalik ba haka bane ba wake da dalili akan haka eh ya eh, aka ce za a iya kwankwasa kofa ko a aika mecece hujja akan haka saboda mu tabbatar da wannan ladabi ne ba wai dole ba ne ba mata abdullahi dan mas'ud ta tashi da ranar tsaka ba haka bane ba ta je tana sallama manzo Allah ce waye yake buga kofa tace Zainab yace ayyu zayali bace Zainab ce cikin Zainabawa tace Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud ba haka bane ba alwudu'u min algha'id yin alwala in mutum ya je ya tsugulo قال أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل ابن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال قال صفوان ابن عسال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزئه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أين محل الشاهد سوى حديث ذكينون سوى الوضوء من الغائط من غائط مه ده مه to me kenan min ga'ik wa bawlin wa naumin me suke nunawa eh to aka yi su sai dai in ta za a cire mahallin shahida abinda muke nufi ke eh eh saboda halaccin haka wa ma ja ala aslihi la yus'alu anhu me yasa kare na gemu ka sai ka ce saboda ya halatta mana abin da zo kan halacci ba a tambayawa dan me ma ja a ala aslihi la yusalu anhu alaysa kadhalik <laughs> eh eh alwudu'u min alghaid mana an mutun ya kewaya mana alwala ta kama kenan da sai ce amarna Allah nazi'ahu salasan illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin saboda ba a yin shafan sai an zo yin alwala to kuma aka ce ba za a cire hufi din ba sai dai in jana ba ta kama to akan haka in ga'it yayi ko bawali yayi wala zai alwala yayi